أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ta mana kurakuranmu da zunubanmu da cikin da kara mana imani da hikima da ikhlasi da kuma kuma mana asiri inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta wa kyakkyawa karshe idan ajali ya zo innahu waliyyu zalika alqadiru alai kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi mana wannan musiba ta annobar corona da ta mamaye duniya ta mamaye kasan mu a Najeriya Allah ubangi ya kare mu ya kare yan ƙwamu da suke Kano Allah ubangi ya yaye musu ya yaye mana wannan jafa'i gaba ɗaya waɗanda suka mutu Allah ubangi ya karɓi shahadar su waɗanda suke fama da rashin lafiya a da lalura wanda suke kwanci a gida ko asibiti ko suke yawo ba su san suka ɗauki da ita ba Allah ubangi ya yaye musu Allah ubangiji ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya sun yi masa albarka ina amfani da wani dama Allah ubangi ya bama ɗan uwanmu a malamin wanda ke lafiya Sheikh Aminu Daurawa da sauran malamai Allah ubangi ya ba su lafiya ya sa fara ne ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da shi Allahumma amin bayan haka ƴan uwa musulmi yau Allah ya kawo mu sha ɗaya ga watan Ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda sai dai da hudu ga watan biyar na wannan shekara ta miliyan a dubu biyu da ashirin kuma sai muna cikin suratu yunus a kafin mu fara za mu karanta lambobin da dan kuwa za su rika rubuto fatawa test kawai test kawai za su rubuto waɗannan lambobin don satarwa muna da sifili ta sifili tara bakwai shida sifili tara shida bakwai ɗaya uku a turanci 080 9706 sai na biyu sikili bakwai sikili hudu ɗaya ɗaya shida biyar biyar uku uku da turanci 070 4 1 one six five five three Allah ubangiji ya ba sa'a Allah ubangiji ya mana muwafaka izinin aka zamu mu tashi a aya ta arba'in da biyar insha Allah na suratu Yunus rahmaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإن لك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون نعم الله مدعكتين سركي yana bayani game da kafurai da kan cewa ayoyin Allah subhanahu wata'ala da idundunansu masu cewa ayoyin Allah subhanahu ta'ala da kunnuwarsu waɗanda suka juya wa ƙur'ani baya suka juya wa wato saƙon manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baya suka jiji suka kauɗe sannan suka zo kuma suna yaƙan addinin musulunci suna yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah yana tunatar da su cewa ma. akwai wata rana mai zuwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala kafirai masu bijire wa Allah su tuna da wannan ranan wannan ranan idan ta zo to ya shuruhum Allah ta da su daga kaburburansu ya tara su a filin hisabi tara su da tara su da Allah zai daga kaburbura تبصرة أن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يقولون بسزونا أكشي قبر برانسي فاشي وني ينكي يني نا ينكي وني يني سزونا كوي duk da cewa sun daɗe sun yi shekara da shekaru shekaru dubbai, domin a lokacin su da ganin ma ba za ta zo ba zance ne tatsuniyoyin mutane da ne a safirul aikali ba shi gan suna ganin lalle ba zai ma taɓa yiwa ba wata rana za su ta zo har da su bayan sun mutu kuma a musu hisabi a sanya su a wuta to Allah ce idan lokacin ya zo za su ga ah yanzu yanzu su kwanta amma har an tare da su cewa ga wutan da da suke ganin ba za su iya kamuwa da ita ba allati ta'allam yalbasu za su ga kamar ba su zauna a kamar buran su illa sa'atan sai dai wani yanki ne har na yini wani yanki ne na yini kamar daga safe suka yi cin zuwa a zuwa har an tada su kuma daga azhar a suka yi suka mutu zuwa kawai faduwa rana har an tada su ba za su gani cewa kamar sun buɗe a kaburburan su Allah ya ce idan kafiran nan suka tashi da su da mabiyansu manya-manyan kafuran, masu jagorantar kananan to gaba ɗaya idan aka tada su gobe kiyama ya ta'arafu na bainahum za su gane juna za su tashi kamar yadda sun san kowa kamar yadda suka san shi a kan duniya za su ga wannan sun san shi ga wannan sun san shi ga wannan sun san shi ga wannan wanda za su ke wanda ba su ke su yi kasa wanda suke jagorantar su a kafurci wanda suke jagorantar su a shika waɗanda suke hana su sauraron addinin musulunci suke hana su musulunta suke sanya musu gaba tsakanin su da addinin Allah da musulunci ya ta'ara kuna bainahum za su ga junansu kuma su gane junansu sai su rika la'antar juna suna tsine juna suna kushe juna wani ka ce ne ba da kun cuce ne a shekaru da ku ci tsora mu a kai karya ne ga shi yau karyan mu ta ƙari ba ga kuma mu wuta ga shi ga shi ga shi Allah tsine muku albarka su ba su ci Allah umu ya tsine muku su la'anci juna Allah ya sanya gaba da kiyayya a su. Allah ya ce kar khasirar lalita ta zubo bi ba'in ba lallai waɗanda suka karyata ɗan uwansu da Allah suka karyata cewa Allah ba zai iya tada su ba suka karyata tsewar alƙiyama suka karyata hisabi cewa idan an mutu an mutu babu tashi babu wani hisabi karya ne Allah ce lalle waɗannan mutanen za su gamu da asara gobe tsiyama. idan kana so ka ga asararru waɗanda suka yi asara su da waɗanda suka je gobe tsiyama suka yi asarar aljanna suka yi asarar samun rahama Allah tashi makomansu amma kanu muhtadin Allah ce ba su shirya ba ba su yi rayuwar shirya ba ba su yi rayuwa akan shirya a duniya to babu shakka sun yi asara dama Allah maɗaukacin su ce kamar yi tsairar islami dinan ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya rayuwa a cikin duniya ba a kan tafarkin addinin musulunci ba ba ta musulunci ya biya ya bauta wa Allah ba to falan yuqbala minhu ba za a karɓa masa wani aiki ba da zai aikata wajen musulunci ba a matsayin aiki na da ba za a karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al zai tashi a gobe kiyama cikin akatu cikin a wata aya Allah yake kul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah yake shin ba zan ba ku labari wanda suka yi asarar rayuka asaran wato rayuwansu ba wanda suka tsada rayuwansu shine allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya su ne waɗanda wato suka yi ayyuka a kan ɓata suka yi rayuwa a kan ɓata amma wahum ya sabuna su a ganin su na kyautata zato annahum yuqsiduna sun'a cewa babu wanda ya kai aiki mai kyau sai an je lahira sai ka samu Allah subhanahu ta'ala ba zai karɓa musu ba Allah ubangiji ya mana asiri Allah ya ce wa manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kwantar da hankalinka ya Muhammad yadda suke takalanka suke cin mutuncinka suke karyata ta kai boka ne kai ɗan tsubbo ne kai mawaki ne kai mawakaci ne duk waɗannan abubuwan da suke fito na fito da kai fito na fito da addinin Allah da suke yi ya Muhammad in ma nuri yadda ka ba a kan ladhi na iduhum Allah ce in na ga dama sai un nuna maka alƙawari azabtar da halaka su da nai tun a yin duniya kana raye ka ga su da kuma ka haka ya Muhammad ka ga karshen su ka ga yanda zai gama da su ka ga yanda za a halaka su a idon ka tun kana raye ko na ka fayan ka in na ga dama ya Muhammad ba zan nuna maka sakamako a kansu ba bayan mutuwa a gobe kiyama mu nuna maka yadda za mu da su a jahannama ina ka dama mu nuna maka yadda za mu yi da su a nan yadda za a kashe su a wajen yaki a mai da su bayi a halaka su ina ka dama mu nuna maka karshen su a nan duniya ko ne wafa naka ko kuma ina ka dama ya Muhammad in bari ba zan nuna maka karshen su ba sai ta yi sai ta mutu gobe kiyama in nuna maka yadda za a yi da su a gobe kiyama da wutar jahannama wa ilaina marji'uhum da su kawai ya Muhammad makoman su yana wajina ba su yi abin da suka dama kai dai a yi haƙuri a yi haƙuri ya Muhammad makoman su yana ga wajina in ji ثم الله ina tabbatar maka Allahu ni Allah shahidun ni mai ba da shaida ne على ما يفعلون لم يدع عند الحج مثلا لا دليل يا محمد ني ما يبعد شيء ده ني ما شيء ده ني وقفا بالله شديدا الله يا استشهد ملائكه الله سبحانه وتعالى سنا شيدا عن ايوب المتوم وما الله سبحانه وتعالى كان سوا وان عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء فعلوه مستطر وكل صغير وكبير آه، آه، آه، في الزبر بين سكة ينا ربوشي من إدد بين سكة من ربوشي من سنياتي أشكل يا محمد ألا ما يشيك أن أكل قيس نسو كل أمة رسول duk wata al'umma in ji Allah mun kai kama da manzo duk wata al'umma tana da manzon ta musamman da ta aika mata in ji Allah kamar yadda Allah ya ce qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at lallai hakika mun aika manzo ga kowace al'umma sakon da manzon yake zuwa musu da shi shi ne a yi abudun mata ku bauta wa Allah shi kaɗai ku kaɗaita shi wajen yi huta? ku nesanci ɗagutu ku nesanci shirka ku nesanci dubu tsari wanda ba na Allah ba wanda ba ban ba ne ya zo muku da shi ku nesanci ta kwaki wa in min ummatin illa ala fiha babu wata al'umma face sai wato da muka aika mata mai gargaɗi mai wa'azi saboda haka li kulli ummati wa kulli ummatin rasulun kowace al'umma mun aika mata da manzon fa ja'ahum rasulun idan suka karɓa suka yi aiki da wanda suka ki karɓa su yi aiki su bi manzon Allah ya ci ranar tashin kiyama za ka kawo waɗannan mutanen a tara su a filin kiyama a kawo manzon da aka aika mutum ya tsaya gaban su ya fara shaida ja a rasuluhum idan manzon su ya zo manzon shi zai ya san wanda suka yi imani da shi a lokacin da ya zo da sakon kuma ya san wanda suka kafurce masa suka fito fito da shi suka yaki addini da aƙida da ya zo da ita manzon duk zai zo ya da su shaida ne da al'ummansa da aka aike shi a gare su ya san wanda suka imani da shi lokacin yana raye suka yi imani da shi suka yi da shi ya san kuma waɗanda suka kafurta masa suka yaƙe shi da jire masa idan manzon ya zo ya ba da shaida allafi bai da bil qist sai a yanke hukunci tsakanin su adalci mumunai wanda suka yi wannan manzon suka yi imani da shi suka ansa kiransa Allah maɗaukakin ta ce sai su je aljanna waɗanda suka kafurci suka bauɗe kuma suka yi imani da manzo da kan sakon da zo da shi Allah ce sai su je wuta wannan shi ne adalci da Allah zai a tsakaninsu wahum la yuzlamun babu wanda za a zalunta musulmi wanda suka imani da manzon suka bi Allah ba su zaluntar su bai sa su abinta waɗanda suka kauce kuma suka kafurce suka ƙi imani da manzon suka yaƙe shi ba yanda za a yi su bi aljanna domin Allah ya haramta aljanna ga kafurci Allah kuma ya haramta ga musulmi ne ne ga Allah ya yi imani da shi saboda haka Allah zai hukunci da adalci a tsakanin su na rana ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله مألوك كيف تشيئة ويقولون كيف تشيئة كريسنا كيف ya muhammadu mu ka dame mu kullum azaba za a mana azaba za a samu a wuta za a mana kaza kai za a tashin kiyama za a yi hisabi ai sai kun sai kun kaza ya muhammad ka hadha alwa'd wannan alƙawari kiyaban da kake cewa zai zo za a mana azaba za a ci da mu gaban Allah a haɗa hisabi mu ji wuta a yi kaza kaza mata haka wa'adu in kuntum sadiqi yaushe ne wannan alkawari ne zai in ku kuna kan gaskiya kai Muhammadu da mutanenka da wanda suke imani yaushe ne azaba ta zo mana mu fa tun ma kaka da kakanni kullum muna jin kiyama kiyama kakanni mu haka suka rayu za a yi kiyama za a yi azaba za a yi kaza sun shuɗe ba su komai ba iyayenmu sun zo su ma sun ji na hira, za a yi kiyama akwai wuta a akwai kaza sun shuɗe sun tafi eh, mu ma ga shi tun muna yara muna har yau ga mu garau to idan a azabar tana nan a ga a bari masu mun ji kiyama mana a jawo ta yanzu ta same mu mu kanta ma a sauko mana ta mana mutum zama mutum kanka mutum zama mutum kanka shi ne asalatu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika sai kaje surat al-anfal allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan ah, fa amtir alaina hijaratan sai azabin alim ya ya Allah idan wannan qur'ani ta tauhura muhammadu sallallahu amtir alaina hijaratan min sama Allah ta mana ruwan azaba na duwatsu daga sama idan wannan bai samu ba fa ina azabin ali duk wata azaba da yake ta samu kawai in available azaba ya Allah a sauko mana da shi kawai suna gaggawa wai a najiyar da su a kawo azaba a jawo ta kawai ta zo duniyar kawai ba sai an je lafira ba kin ko Muhammadu da jakin ki shi da sahaban amma da kashi kullun hisabi kullun azab kullun jahannama ka hana mu sakewa ka hana mu walwala eh? kullun abu daya a baki ba wanda ya sa ya taba ganin shi mu muna so a dawo shi duniyar ya zo tun yanzu mun ya kai da ake kiyama Allah ya ce manzon ta, kul ka gaya musu ya Muhammad duba Allah zai ce kada wa kajabi sallallahu alaihi wasallam irin an da zai rika faɗa musu domin annabi la yantiqu anil hawa baya magana akan son saraɗin kansa ko bisa son zuciyarsa huwa illa wahayin duha sai abin da Allah ya masa wahayi ya faɗa shi yake kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ji Allah ka gaya musu la amliku bi nafsi ni ni wato bani da ƙarfi bani da iko da ya mallaka mun in saukar da wata cuta ko wata azaba ko wata hukuma akan wani wannan ba bangare na bane wannan ba bangare na bane ma'ana ba san da sakon Allah ne kawai nawa kuma in jawo azaba in jawo jahannama ta zo muku a nan duniya in saukar muku da bala'i to ni ban mallaki wannan ba ba fanni ba bane wannan ba bangare na bane wala na naf'a haka nan ma ba kasa yana na ne kun jawo wata al'umma ta shafi al'umma ko kun jawo aljanna ga ta eh, a kuma musulmi suna shigan cikin anan duniya ko kun jawo muku jahannan wanzu Allah yake wannan ba fage na bari ba da wato abin nan ba da cikin mallakan wannan bisa raɗin kai na illa ma sha Allahu sai abin da Allah ya so shi zai yi yana ba in cika muku da sakon Allah ba aiki da zan in jawo asaba ko in jawo rahama wannan ba na ba ne in Allah ya dama zai muku abin da kuke so amma wannan ba ɓangaren ba ne na wasu da saƙo ne kawai sai li kulli ummatin ajalun kowace al'umma ta da ajalin da Allah ya ɗauki maka kowace mutum da lokacin da Allah ya ɗauke su musamman lokacin ya zo to kowa zai mutu ya koma ma Allah nan ne zai ga mutu da yake zumuɗin ya gamu da shi din dan ne zai mutu mutu gaba da yake gaggawa a kawo masa ita in yana duniya fi kulli ummatin ajalun kowace al'umma tana da iya lokutan rayuwanta da Allah madaukakin sarki ya kaddara musu fa idza jaa ajaluhum yaqulu lokacin tafiyar nasu yayi wala yasta'khiruna sa'atan ba za a jinkirta musu ko da na ɗaya ba ko da na ɗaya ba ko da kasa da kyakkyawan ido Allah ba zai jinkirta musu ba wala yastaqdimun ko ba za a ɗan tsara musu lokaci sama da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗiba musu ya ƙayyade musu daidai da na minti ɗaya ko da sakon ɗaya ko ƙasa da sakon ɗaya Allah ba zai jinkirta musu ba na'am قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آه قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون الله ما نوكي قل تفنى موسى يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم aikin wanda ba tunani ne ba ku gani ne ba ku ne atakum azabuhu bayatan ya za ku yi idan Allah ya kawo muku azabar da dare jirgin kuna bacci kai kawai sai azabar abin da kuke roƙon Allah ya kawo muku shi da dare au nahara in ya dama kuma ya zo muku shi da rana rara ido da cikin ido ku ka halakan ku wai idan Allah ya muku wannan haka yasta'jilu minhu al-mujrimun to idan Allah ya muku ya kawo muku abin da kuke gaggawa abin da kuke suke gaggawa kullum a kawo shi a madadin a madadin to me za ku ce ne ya za ku kasance a yayin da Allah ya kawo musu abun da dare ko da rana abin da suke gaggawa a kan musu din gashi za a da so yau da dare kuma da rana karara Allah ce to mu ɗauka idan ya zo muku haka Allah ya muku haka fa umma idza waqa amantum a lokaci da kuka ga halakar ne za ku yi imani da manzon za ku yi imani da Allah za ku yi imani da alqur'ani a wannan ƙwararren lokacin ne bayan mutuwar ta saukan muku bala'i da azabar da halaka ta saukan muku a lokacin ne za ku yi imani a lokacin ne za ku yi sallah a lokaci ya kuna da wuta. ana cewa yana sa kai ba za ka imani ba sai ka ga azaba wanda azaban da an ce kan ta tana bacci kawai ta mamuye ta ko ina a samar da zakka a lokacin ne za ku yi imanin ku bauta wa Allah in har ku yi salloli ku fi da zakka ku je hajjin ku yi komai in wata irin imanin fir'aunan ke da wata imani a wannan dalilin baya amfana Allah maɗaukacin sarki yana cewa وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah ku duba yake irin imanin fir'auna shine imanin da suke mako nan sai sun ga azaba tarararara ta fara da baibaye ta fara halaka su wai a nan ne za su imani Allah ce to irin imanin fir'auna kenan amma ta wa'azi an aika masa annabi Musa da annabi Harun an ta da da dinna cewa shi Allah ne mafi ɗaukaka da ba su Isra'il ya daina azabtar da su ya daina azabtar da mutane da bakin na bawan Allah su isar da sakon Allah addinin Allah ya yadu Fir'auna ya ce a'a aka tura Musa ya ɗauko banu Isra'ila ya tsallake da su da dare Fir'auna da ji labari sai ya biyo su Allah ce wajawaz na bani Isra'ila bahara muka tsallake da banu Isra'ila daga kogi na Nilu babun fir'aunu fir'aunu ya bi su da wa junuduhu da rundunansa gaba daya a adwan jaghiyan don ta'addanci wa adwan da kuma kiyayya a ta ida a dalakan sai da fir'auna ya shiga ruwa ya ga halaka yana shan ruwa zai mutu kawai a wannan lokacin da ya ga halaka ya ga azabar Allah ce آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو na yi imani da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai wannan abin da abin da banu isra'ila nan da banu isra'ila suke bautawa na musulunta yanzu Allah ya ce fir'auna a irin ƙwararren lokacin shi ne za ka musulunta wanda a kai ta kablu da ta an maka wa'azin an soka da musulunci an soka an jawo ka an nuna maka ayoyi an lallaki ka an bi ka kalama kaki wa kunta cikin musulmi ta zaɓi ɓarna da ya ɓarna a bayan kasa? sai yanzu da ka halitta za ka musulunta da ce ban karɓi imani ba wal yau jika yau za mu tsere da gangan jikinka فاليوم ننجيك ببدنك ذا مسيرة gangan jikinka gaba ɗaya bayan ka mutu litakuna liman khalfaka ayatan da muka zamanto aya ga waɗanda suke bayan ka inna kathira min an-nasi an ayatina la ghafilun wasu yawancin mutane ga ayoyin mu wai irin wannan ne suke so su yi Allah ya ce idan a gaba da bane kan ai babu zancen imani Allah ya سورة الإسراء suratu سورة من آه، النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات إذا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ulaika a'tadna lahum azaba alima Allah ce tuban wanda muke karba musuluncin wanda muke karba shine wanda yake aikata abu arashin sani a jahilci yayin da aka zo aka masa wajibi aka nuna masa aka fayyace masa ayoyin Allah ala inni tubtul ne ce ce shi hayya tuba ya tuba ya ce Allah ce wanda muke karban tuban su kenan ba ma karɓan tuban mutanen da suke aikata kafurci suna kafurci isa inda kafurci na shirka a musu wa'azi su ce ta sai lokacin da mutuwa ta zo ta iske su cikin ne tubtul tana na tuba yanzu dina ya mutu na kufar haka bayan mutum ya mutu kuma akan kafurci to ya tuba a lahira Allah ya ba ma karɓa mutum ya zo gargara wato yana irin jin sharin mutuwar da na zare rai da ke ba ma karɓar tuban mutum a wannan lokacin wannan cikin waɗannan mutanen mun tanada musu azaba mai raɗaɗi to mutum da ya fara jin sharin mutuwar da a zare ran ya ran shi balaga ruhul hulqum rai ya zo makogo zai fita sai mutum ce a to yanzu na musulunta ai insha Allah yanzu zan fara sallah ai insha Allah yanzu zan fara zakka insha Allah ba zan tafi haji bana zai da zakka na lokaci ya kuce Allah yake mun taɓa dama waɗannan azaba mai raɗaɗin gaske in ji Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa inna Allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughayyir Allah yana karɓar tuban bawa ba san bai kai gafara irin misharin mutuwa ba inna Allah yaqbalu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس عن مغربها Allah yana ciki a hannayensa da dare don ya karɓi tuban waɗanda suka saka masa da rana ya shirkiɗa hannayensa da rana domin wanda suka saka shi da su tuba Allah ƙofar tuba a buɗe ta har da rana za ta fito daga mafaɗanta. na jama'a mutum idan ya gane gaskiya ya gaggawa ya bi kawai wannan shirme ne mutum ke sai ya ga azabar Allah karara Allah na tuba astaghfiru billahi da irin ciwon corona ne da a duniya waɗansu wuraren mu waɗansu garuruwan mu tun kafin abun ya shiga aka yi ta ƙoƙari jama'a likitoci suka yi ta jami'an lafiyar mu suka yi ta duniya ta yi ta fadakarwa aka ci koronan banza koronan kaza E, ya za a hana mukuta ya za a hana cuɗanya a hana zuwa makarantu a kulle masallaci wa ya mutu ai ba a ga wanda ya mutu ba to kaga yanzu a sun za wa ka'a sai yanzu ne ke fara mutuwan mutum bishi aka yi da cewa akwai kenan daga ƙarshe kuma an zo an kulle kasuwanci, an kulle ɗaruruwa an kulle wuraren ibada ɗin kuma da ƙarshe da aka mutuwa to me amfani sai an mutu a ce an yadda da kaza an yadda da hayar Allah wannan kuskure an ɗaukar precaution ana ɗaukar matakin kariya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki dai mun san idan mutum yana sallah ya rika wasa ya rika dube-dube rika da ake da mu kyau amma Allah maɗaukakin sarki yayin da ake santan abokan gaba Allah madaukakin sarki ki kubo hijrakum ki da kan tsaro kafirai الذين كفروا لو ya عن أمتئتكم وأموالكم وأرسلتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة كافري أو إياك كل سكي سنة شيوا كفري أي إلا تكي يي مسلمي سكة سنة ma za su yi rukuki su sujada za mu yi amfani da wani ajiyar mu aika musu mu kashe su mu gama da su kuma ɗin mu lashe su kaga sai Allah shi to shi ta ku yi sallan kuna riƙe da makamanku kuna riƙe da bindigoginku kuma yana sallan riƙe da bindigar kuma inda wani abu zai kullo yana cikin sallan zai kokin ya harba duk irin wannan motsin kuka da zaman lafiya sannan ma ba ta yiwu ba sai a ce ka yi ba a ji kai wata sannan ma a ce in ka juya ma alƙiyar ba ta daga yayin da kai kuma za ka yaji kana sannan za ka iya juya baya ka bi mamaki da jikin da ya fito kuma sannan ta yi ashe ba a ɗauki matakan ba sun kafin su ɗauka ɗin ba a ɗauki matakan ba aka raba mutane su yi sallan kashi biyu abubuwa ya canja ka alhukmu ya duru ma al'illati wujudan adaman hukunci yana juya tare da illa idan illa ta zo sai hukunci ya canja in illa babu sai hukunci ya tafi in illa ta zo sai hukunci ya dawo saboda haka Allah ubangiji ya ya fi mana to haka suke Allah ya saukar musu da Allah wace an san ta fara kona ku ta halaka ku ne za ku yi imani wa kuntum bihi da kuna gaggawan a saukar muku da kuna gaggawa da zumuci a saukar muku da ita to ga sanan an saukar muku da ita yanzu ne za ku yi imanin Allah ubangi rufa mana asiri kuma qila lil ladina zalamu wa kafirai da mushrikai az-zulmu anan وتجمعنا الكفر والشرك كافرتين شيء الله يشير والكافرون هم الظالمون شرك كما الله يشير شرك لظلم عظيم والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن هم وظلم أمن ظلم مخرج للملة ظلم نائر لكافرتين هذا سكر ظالم كافرتين da za su kansu kafurci da rayuwa a kan kafurci da addinin Allah ko kuma wanda suka kafa kansu shirka da rayuwa a kan shirka da haɗa Allah da wani to a gobe kiyama sai Allah ya ce musu idan an tafi su bayan sun dan tafi azabar duniya gobe kiyama idan aka sanya su a wutan jahannama sai Allah ya ce musu zuku azabal khuldi ku ɗanɗani azaba ta dawwama madawwamiya subhanallah ku a zaba, madawwamiya ranar da babu babu ranar kare wanta babu ranar fita babu ranar rabuwa fita babu ba ta da ranar sassauci sassane ka kuma Allah ya ce fa zuku falan nazidakum falan nazidakum illa azab ku ɗanɗana ba za mu kara muku abinda za mu kara muku sai wata azabar mai raɗaɗi wanda kuke ɗanɗana dan Allah ya dan dan musu dan dan musu ce hal tujzauna illa bima kuntum taksubun hmm? an kun cancanci kun cancanci a sakanta muku da sakamakon da ya dace da irin ayyukanku wato irin wannan azabar wutan jahannama da kuke ɗanɗana an dama ba za mu sakanta muku da wani abu ba ba azabar wutan jahannama ba sakamakon irin aikin da kuke yi jama'an wifasan ai sakamako ne wanda ya dace da irin ayyukan da kuke yi ko kuma kuka aikata a rayuwanku ta duniya Allah ubi ya tsare mu gaba ɗaya am wa yastanbihunaka in وما بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون نعم Allah ce wa ya sanji unaka za ka ji suna tambayanka ya Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam tambaya ta izgili, tambaya ta gaci, tambaya ta wulatanci, wai a huwa, Muhammadu daga da gaske ne Allah ashe da ne ba abin da kace ba za a yi kiyama ko ha ashe za a kaji jahannama har ma wani abu jahannama ka ga musu i ka ga musu i ka gaske ne wannan hausa i ka ga musu i ka tana nan kuma za ta zo kuma za a jahannama tana nan wa rabbi kuma ɗan muku ubangiji ne innahu la haqqun azabar da gaske ne ya kiyama da gaske ne isabi ma da gaske ne kuma an tuɗi mu'ujiji kuma kuka masu tsere wa Allah ba ba za ku taɓa tsere Allah ba ba za ku taɓa gagaran Allah ba su kana wa ta'ala ba za ku taɓa masa ba ko anna ranar da kafurai za ku ga azabar Allah su ba wutan to لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفسدت da dukkan wani rai da ya mutu da a kafurci da duk wani rai da ya mutu da shirka da duk wani rai da ya mutu yana mai bijirewa Allah mai bijirewa alkur'ani mai bijirewa sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi a lokacin da za su ga jahannama da za su yi burin da duk abin da yake doron kasan nan nasu ne za su iya ba da shi domin su fanshi kansu daga wutan jahannama din da duk abin da yake doron kasa shi ta Allah madaukakin karfi yake a wata haya ya al-mujrimu لو yastahi min 'adabi yawm idhin وصاحبته الأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ألا مرة في سفيه يود المجرم لا أعلم بسيامة كافريزا في بور واتو جمشركي ذا في بور لو يفتدي لأداد يوم إذن جبنيه ina ma gaba ɗaya su ba da ƴaƴan da suka haifa inda zai zama to musu fansa za a fanse su daga shiga wutan jihar in sun ba da ƴaƴansu wanda da za su iya ɗaukar ƴaƴan su ba su su bayar a sa su a wutar don su tsira sai wa fahimtaci da za su iya ba da makayensu ma ranar gudu kiyama kafiri zai burin inda zai ba da matan shi a kona ta shi ya tsira da ya bayar da ita kai wa akhi zai iya ba da kannansa da yayyunsa maza da mata da za a karɓe su a sa su a wuta shi ya tsira haka yana so laki billati tu'ubi da dukkan danginsu da jama'arsa da kabilarsa a ya fi a wutar da mashi da za a ba shi za a zai yadda masu aiki sai Allah ya ce wa man fil ardi jami'an kaji duk wani mutum da ke da wani kasan nan gaba ɗaya inda za a dunka su a wuta a ba shi zaɓi da ya yadda a kan kowace wuta sun ma yanzihi shi a kera da shi. Allah man za su yi burin lallai lallai duk abin da ke kasa za su iya ba shi doron kasan nan domin su tsira wa asarrun na Allah ya ta ga sun boye na dama a zuciyarsu suna na dama a boye suna cizon yatsa suna ta kai suna ta hannu haka suna jujjuya hannaye da fara a azaba lokacin da suka fara a gasira ana tura kiyansu ma malam ba shi a jefa su jihar nama. Allah ce hukunci bainahum bil qisti za a yi hukunci a tsakanin su adalci hum la yuzmun ba za a zaluntan su ba inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah musulmi ba albarka za mu dakata nan saboda lokacin namu Allah shi ta ce kaɗan da muka yi albarka. Yanzu a cikin wannan insha Allahu mu ansa a tambayoyi a tambayoyinmu na yau kamar haka tambaya ta farko yana cewa malam ne hukuncin wanda yake azumi kuma yana zuwa gidan kallo to wannan ya kuskure ya rage kamalan azuminsa watan azumin ramadana ba watan kallo ba ne wata ne karatun ƙur'ani wata ne na istighfari wata ne na hailala wanda shi ne yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan alkhairi kallon ya koma akan qur'ani ba wai a je a kalli kiɗe ko kwallo ko tv ko waɗansu shirafi ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kamata a koma a natsu a rika istighfar tambaya ta biyu tambaya ce assalamu alaikum malam zan iya ruwa idan na ji kiran sallah da ake sawa a gidan rediyo a nan a'a matakan ana kiran sallah a anguwanku ka yi haƙuri in an kira sallah a anguwanku a kaci abinci wataƙila wani kiran sallah ba na nan garin da kake ba ne akwai bambancin lokaci tsakanin wani gari da wani gari wataƙila kiran sallah wani gari ne kaji da fatan Allah wanda ya sa mu tafi. tambaya ta uku assalamu alaikum malam ina neman addu'a da gare ku da sauran ƴan musulmi da fatan Allah ubangiji ya saka muku gidan aljanna da Adamu dan almajiri na Sarawa Kaduna sai Adamu Allah ubangiji ya maka bukatun ka na alkhairi da kare ka daga dukkan da baka ko na sharri mu ma ka sanya mu addu'o'in Adamu Allah ya san daga bakin wani waye zai karba kuma Allah ubangiji ya ka baka cikin aljanna dukkan al'umman musulmi Allahumma amin mai tambaya ta hudu yana ce assalamu alaikum malam wacce addu'a ce mutum zai tsayi idan yana liman haihuwa Allah ubangiji ya ka da alkhairi to mutum wata hausa ya yi addu'a wata hausa ya addu'a kowane harshe ya addu'a babu wata addu'a ta musamman da za a ce ga shi addu'a ce ta haihuwa sai dai kamar yadda annaba suka yi rabbi hamli min dunka waliyan ah, rabbi hamli habli dunka a ah, abin da yadda annabi zakariya ce na Allah hamli min dunka waladan ko zaman Allah ka bani ina kore tausaya Allah ka bani haihuwa Allah ka bani ka nagari Allah ka bani haihuwa ko da Hausa ka rika mashitawa kana addu'a kana karatun ƙur'ani kai na filfilu kai ka ji wannan da Hausa insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya haji Allah bai takaita karɓar addu'a da cewa sai an yi ta da larabci ba wasu kan mutum ba iya larabcin ba wannan shi ne kenan mai tambaya kan jira yana cewa assalamu alaikum shin malam mace za ta iya tambayar mijinta saki ne idan ta ga kamar tana cikin kunci kuma shi mijin bai damu ba kuma malam kan wace hujjoji wace za ta iya neman saki So mace idan tana cikin kunci na ba samun haƙoƙinta na aure da musulunci ya bayyana ko ko mijin nan baya salla baya ibada ko ko mutuncin nan yana a mijin ta nan yana yawan sakawa Allah da shaye-shaye irin jiya da makamantansu to mace farko abinda za su dai ta kai ƙara ne ta kai kara ga iyayenta da magabatanta ta nemi ta yi wa mijin nasiha da farko ta masa nasiha idan bai ji ba ka samu abokanansa ka faɗa musu su faɗa masa aminansa ka samu limamin alba ko malami da wannan biki ke sallah a masa nasiya a masa wa'azi da abu gagara sai a nemi kuma man gabatinsa da gabatin shi a zauna da halin da wane ya shiga idan ciyarwa ne ya ɗauka ta cikin kunci sai a duba da yana ciyarwa yanzu da yasa baya ciyarwa a bakin tazara a lokaci Allah bunje ya sare masa da abu bai yiwu to sai a zauna da magabata su ne da sarki Allah mu daukakin sarki kuma in kun sun shiga haka kai an a abu haka min ahlihi wa haka min ahliha da islahan wa fitillahu minhuma a sanya iyaye da magabata a tsakani duk matakin da suka tsaka yayi idan babu iyaye ta, to sai a kai abun kotu kotu ne kake ciki ko aure ita ma za ta duba ne a ta fuskan shari'ar musulunci wannan shi ne ana rufa mana asiri tambaya ta shida yana cewa assalamu alaikum malam matsayin wanda yake wato kunta dama wani da kisiya wato falbaya hukunta ta wani babu kyau musamman ba tare da wani haƙi ba kuntatawa babu kyau Allah Ubangiji ya hana la zarara wa la zirara kar wani cutar da wani a zauna hani lafiya kar wani ya mai da kuma martani cutar wani a masa ko a zauna a duba shi ke haddasa kan a yi nasiha a gina wannan bai dace ba Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ci al-muslimu man tajma al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ina kurai ne wanda baya ci dan uwansa musulmi da hannunsa ko da sa wannan shi ne a tambaya ta bayan yana ci assalamu alaikum malam mai yake hukunci wanda baya sallar tarawihi na gode da maman abubakar malami wanda baya sallar tarawihi Dakta ya yi asarar lada mai jin yawa a cikin watan ramadana amma sannan tarihi kamar yadda kuka sani na fila ce Allah bai tallata bai sanya shi dole ya cirsa sa a kan ayi ba abinda Allah ya cirsa sa ya wajabta a kan musulmi su ne kalloli guda biyar su ba shi a zafin la'asar magariba isha'i su ne wanda Allah zai karbi mutum gobe kiyama salloli na tarawih idan mutum bai yi su da ya yi asara mai ɗimbin yawa wani hadisi da yawa sun nuna falala wanda ya yi kamara babban imanin wa tsaban wofira na goma ta kaddama min zambi wanda ya tsawon watan ramadana da tsallolin tarawihi mana eh, mai imani da sallan don neman ladan Allah zai gafarta masa zubansa gaba sannan wanda ya tsaya tare da limani a kallon tarawihi har aka sallan tare da liman alahu qiyamu laila za a rubuta masa ladan wanda ya tsaiwan dare kuma da ku akwai albarka akwai alkhairi a tsaiwan wani tarawihi a kallolin tarawihi in mutum bai yi ba to ya yi asara mai cikin yawa Allah ubin ya rufa mana asiri amma ba a ci azumi shi ku ba ko azumi shi bai yi ba da yi tarawihi ba tambaya ta takwas yana cewa assalamu alaikum malam menene matsayin azumi saboda na yi mafarki to don mutum ya yi mafarki da abin da ya fito masa babu komai azuminsa yana nan kuma babu wanka a kan shi ba abin da ya fito masa idan mani ya fito wa mutum kuma mafarki da ya ɗin jara ne lokaci da aka haramta cin abinci to azumin shi yana da kalau lafiya abin da ya waje ba a kansa shine ya je wanka domin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu ma tata'tum fattaqullaha ma tata'tum annabi yace idan na umurci ku ku yi shi gurgurun kiyawanku Allah baya tsora mutum a cikin kiyawa mafarki da turmani idan mutum da jirai abu ne da bawa bane ya jawo a kansa abu ne wanda ya zo masa ba bisa zaɓinsa ba saboda wankan jaraba ni kawai zai ci gaba da wato azuminsa da kuma Allah ubangiji ya karba mana ya mana albarka za mu dakata a nan da fatan Allah kamu mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ubangiji ya yi wa shugaban kasar mu albarka da kyakkyawan jagora Allah ya yi gwamnan mu da kyakkyawan jagoranci a bisa abin da yake da kare rayuka da dukiyoyi da kuma gyare-gyare da gari da gwamnoninmu da bakin arewa kokari da suke da kare rayuka da suke da samun da gwamnonin kasar gaba ɗaya da kasashen musulmi gaba ɗaya Allah mun ya mana albarka ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh